تابت fita zamansu a gida لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين yana daga cikin alheri kada waɗannan munafukai su fita tare da ku, domin in sun fita tare da ku ba abin da za su ƙara muku sai ɓarna, saboda abin da za su yi na ƙasƙantawa da jefa shubuha, kuma da sun yi gaugawar yaɗa gulma a cikinku, don su raba kanku gashi a cikinku ku muminai akwai wanda yake sauraron abin da suke yaɗawa na ƙarya, ya karɓa ya yaɗa shi, sai saɓani ya faru a tsakaninku. Allah yana sanar da azzalumai daga cikin munafukai waɗanda suke jefa